sanarwar da ta fito daga ofishin gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu umaru da dauke da hatimin kakakin gwamnan jihar yohana Matias, ta ce dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin yola ta arewa mahmud mamman abba da na karamar hukumar lamur da ibratin zanzo na tsawon makonni shida wanda ya soma aiki nan take na zuwa biyo bayan shawarar da majalisar dokokin ta baiwa gwamnan jiha don kwamitin sauraron koke-koke ya sami damar gudanar da binciken kwakwaf nazarmiya da kuma ketin tsarin gudanarwa na ƙananan hukumomi wadda wasu mutane bakwai suka mika a gabanta honorable sunday peters mataimakin kakakin majalisar dokoki kuma shugaban kwamitin yada labarai ya yi bayanin korafe-korafen zarmiya da keta tsarin gudanar da harkokin ƙananan hukumomi kamar yadda doka ta 28 sashi na biyu ta tanada wani kuɗi wanda aka turo daga ministry for local government da ya kamata ya tura zuwa cikin asusun local government amma suka ce ya tura zuwa asusun shi kuma ba tare da sani su ba ya fara kashe wayannan kuɗi sanan sun tuhuman shi kuma akan maganar sakatari na local government kafin nan sakatari ya shiga ofin da dole yan majalisa sun tantance shi ra tuhuman shi akan cewa akwai wani kwangila da ya yi wanda ya shafi aikin ruwa ya ba wani kamfani wanda kamfani kuma tana da halaka da shi. a kimance kaman nawa ne kuɗin nan da ake magana kuma ko ka iya tunawa da sunan kamfanin. shi chairman na lamurde akwai kuka da shi zaɓaɓɓen executive secretary wata biyu da ya wuce ya ke rantsar da wancan executive chief secretary ana dubirawa ana ja kan cewa ya bayar yaƙi. ko ne za su yi appointing ba chairman ba ni chairman ba shi da wani cikakken iko a doka kan executive secretary na UDU duka gwamna ne ke yi appointing na shi ba daga local government batun da lauya mai zaman kansa kuma ɗan raɗin kare yancin ɗan adam barista Sunday Wagira ya ce ya saba wa dokar kasa saboda shugabannin ƙananan hukumomi zababbu ne kamar yadda gwamnonin jihohi suke haka za a Wannan dakatarwa bata taso ba da akwai laifin da ya yi wanda ake ganin ya saba dokokinsa dole ne a kafa kwamiti wanda za su bincike shi sannan a ladabtar da shi ladabtarwa din shine a ya kai kuma sai an rubuta wa shi alkalin alkalai ya kafa kwamiti na amintattun jama'a a karamar hukuma amma yadda aka yi aikin kama karya ne wanda kuma gaskiya ba ta da wurin zama ba ta da matafa a demokradiyya an share sama da wata tara ana sa'in sa tsakanin bangaren kansiloli da na shugaban karamar hukumar yola ta arewa lamarin da ya kazance har suka rika yi wa juna toron tsilili da ya jefa biyar daga cikin kansilolin cikin garari da hukumar nan ta yaƙi da zarmiya da cin hanci ta EFCC. Kokarin da na inji ta bakin shugaban karamar hukumar Yola ta Arewa Mahmud Mamman Abba da Buratin Zanzo na karamar hukumar Lamurde bayan na aike musu da sakonnin karta kwara da kuma amfani da wayar salula ya ci tura. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.